الأنبياء والمرسلين <clears throat> نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى sake saduwa a cikin masjid nuri islam domin ɗaukan darussa na addinin musulunci bayan hutun sallah da muka ɗauka wanda cikin amincewarsa subhanahu wa ta'ala wannan shine darasinmu na farko bayan sallar lahiya muna cikin wannan wata mai albarka wata na goma sha biyu a cikin jerin watannin Allah subhanahu wa ta'ala da ya yarda da a yi lissafin shekara da su wanda saura 'yan kwanaki kaɗan mu shiga sabuwar shekara wacce Allah subhanahu WaTa'ala ta'ala ya tabbatar da cewa ita ce shekarar da za a lissafa ba kamar yadda sauran wanda suka bijire wa Allah suka ƙago nasu shekarun suka kago nasu watanni wanda mu mun gode wa Allah da yi mana baiwa da bin umarnin Allah da ya ce inna iddata shuhuri inda Allahi suna ashara fiki ta dinna wanda kuma suna nan sunayensu yawanci yana cikin alkur'ani yana kuma cikin sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu watan da babu sunansa in ma ka same shi wani a ƙwa'ani saura a cikin hadisan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam akasin sauran waɗannan watanni waɗanda suke ƙagaggu ne lissafawa kawai ake yi ba a ganin sama amma watan Allah shi ne watan da ake ganin sa yana ƙullowa yana kuma ɓuya to mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala e ya kaddara muna daga cikin rayayyun da suka gabatar da wannan ibada ta lahiya har ma aka gabatar da waɗansu al'amurra da suka ɗamfara da ita lahiyar wato kyaututtuka da sadakoki da gaishe-gaishe Allah ya tsaka wa al'umma da alkhairi don haka nake ce mana barkanmu da sallan lafiya Allah ya karɓa mana ibadunmu waɗanda duk suka ainihin gabatar da wani abu na agaji gare ni ina musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda suka gabatar da gaishe-gaishe gare ni suka kawo man ziyara Allah ya saka musu da alkhairi waɗanda kuma suke da niyyar yi Allah bai ƙaddara ba Allah ya saka musu da alƙairi a kan wannan niyya tasu haka kuma muke gabatar da addu'a ga waɗanda suka taimaka wa wasu bayan Allah ma daban a ko'ina a duniya da fatan Allah ya saka musu da alƙairi. waɗanda suke da niyyar za su yi ba su samu damar yi ba Allah ya saka musu da kyakkyawan niyyarsu ko shakka babu bayan Allah sun yi iya ƙoƙari a irin halin da ake ciki na yaya za mu yi a hakan dai waɗansu sun yi ta ƙoƙari Allah ya saka da alkai. to yan uwa musulmi yawanci idan ka ga ɗan uwa musulmi ya maka ko ya yi maka wani agaji to fa ya yi maka ne don lura da addini ba wai don jikinka ya maka ba ya maka ne don Allah dalilin addinin musulunci shi ya sa Allah tabaraka wa ta'ala yake lissafa irin wannan a ainihin sifofin imani to Allah ya saka mana gaba ɗaya da alkhairi ah, a darasin da ya gabata mun tsaya a ƙarshen babul jihadi ko kitabul jihadi ko to malam zai yi mana intikali kuma akan wani sabon babi insha Allah muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon cika alkawari muka dawo a ranar da muka ce za mu dawo tare da roƙonsa dacewar Allah ya sa aikin da muka yi da wanda za mu yi da wanda muke kan ƙoƙarin yi yanzu ya zamanto dajje abun Allah Allah kuma ya arzuta mu da ikilasi da muta ba. babun fil aimani wannu zo. Malam da ya tashi daga maganar jihadi sai ya koma akan maganar rantsuwa da kuma bakance shi aiman wato jam'i ne na yaminu yaminu asalinsa shine dama ana cewa ana amfani da wannan kalma dama ko kuma ƙarfi domin duka waɗannan ma'anoni sun zo cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala amma a istilahi ana nufin rantsuwa rantsuwa shi yasa ita rantsuwa tana nan kashi-kashi akwai rantsuwar da mutum zai yi ya san ƙarya yake yi amma sai ya rantse to wannan ita ce rantsuwa wacce ake kiranta alhamus rantsuwar da za ta nutsar da mai ita cikin jahannama akwai rantsuwar da ake yin ta da shakka akwai rantsuwar da ake yin ta da zato kana zaton wannan abu haka ne sai ya bayyana ashe ba haka ba gashi kuma karensi kana shakka shakka amma sai ka dage karensi to ana yin rantsuwa akan aikin da ya gabata imma mazi wa imma mustaqbal ko dai abin da ya wuce ko kuma wanda zai zo wallahi ban yi ba wallahi ban je ba wallahi ban bayar ba wallahi ban buge shi ba wannan kaga duka mawi ne ko akwai mustaqbal wallahi zan yi wallahi zan je wallahi zan bayar wallahi zan hana su kaga wannan nan gaba ne za ka yi za ka je za ka hana kun gane wannan to malam yace wa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut ne malam yake so yayi mana ishara akan sa anan zai mana ishara akan rantsuwa kashi biyu ce akwai halattattar rantsuwa akwai haramtatta halattattar rantsuwa ita ce wanda za ka rantse da Allah in ya kama ya halatta haramtatta ita ce wanda za ka rantse da Allah ya kama ko bai kama ga da wani Allah ka rantse da wani Allah wanda ba sunan Allah ka rantse da shi ba to rantuwar gaskiya ka faɗi ko ƙarya ka faɗi wannan haramun ne muna ganewa to sai yace wa man kana duk wanda ya kasance halifan mai rantsuwa ne la muhalata sai ya rantse to fal ya halif billah ya rantse da wa da Allah au ko kuma liyasmut ya sit ya shuru in ka san ba da Allah ka rantse ba duk shuru ka bar rantsuwar in dai ba da Allah ka rantse ba kai shuru kar ka rantse da komi a ce ka da gaskiya ya fi amma ka ce gajin jimari ko jimarin kadai koron kwaji ko kwankwasa tsa. wannan duka ba ana rantsuwa da su kuma duka akan ra'adu ne aradun nan ra'adu tsawa ita ce ƙoron fasa ita ce kon ita ce tarnatsa ita ce gajimari ta kaji duka wannan ana rantsuwa ne da abin da ya shafi mai arra'adu tsawa so tsawon nan baiwar Allah ce to wai hadisin nan me yake so yayi mana ishara har yanzu ishara ta farko dai mun gane rantsuwa akwai ta akwai ta haram halartarta ita ce ka tsaye da Allah amma akan gaskiya in rantsuwar ta samu haramtatta ita ce ka rantse da wani Allah ko da a kan gaskiya ne to sannan kuma me yake mana ishara me yasa aka ce kada a rantse da wani Allah sai da Allah ana nuna maka rantsuwa girmama abu ne girmama wadda ta kai makura wallahi ta san dai na kai makura tun da na jingina da Allah to babu wani kuma rantsuwa da za ka kawo ya kai wannan don an kai makura to in ka rantse da wani kayi wa Allah tarayya kenan shi ma wata madakata ce kenan wanda ta kai matuƙa har ake rantsewa da shi shi ya sa malam ya ce man kana halifan duk wanda ya zanne rantsuwa ne la muhalata ya halif billah ya rantse da Allah au liyasmut ko ya shiru wannan ba wani bangare ne na hadisi ingantacce daga bakin khairul anami wanda ya bada shi a matsayin tamkar fatawa ga mutanen duniya duka inda yace inna allaha yanhaakum an tahliku bi abaikum Allah subhanahu wa ta'ala yana hana ku da ku rantse da ubanninku da lokacin jahiliya mutane suka rantse da iyaye don me ake rantsewa da Allah don girmansa to su suna ga ai ba wanda ya kai babana don haka na rantse da ubana a ganinsa ai sarkin garinsu ya kai matuka na rantse da rawanin sarkinmu na rantse da kabarin kakana na rantse da kabarin annabi na rantse da kabarin shehu na rantse da hurumin mala'ika jibrilu ko ma na rantse da jibrilu ko mika'ilu ko wanda suka yi kama da su daga cikin mala'iku ba a rantsuwa da kowa da komi sai Allah kada ku rika rantsuwa da ubanninku wannan kaga Annahayu ya zo sai kuma al'amru faman kana halifan tu wanda ya kasance mai rantsuwa ne na mu'alata sai ya rantse to bali ya halif billah ya rantse da Allah kaga daga inda malam ya kasa hadisin ya aje maganarsa auli ya smut ko kuma ya shuru kaga hadisin ya haɗo al'amru bil ma'ruf wan nahy anil munkar al amru la tahlifu bi aba'ikum kada ku rantse da ubannin Allah tahlifu bi aba'ikum kaga hani ne annahu sai kuma al amru faman kana ya falyahlif billah duk wanda zai yi rantsuwa falyahlif kaga fal sai aka kawo mai lamul mai lamul amri wannan lami ke wanda ake ce dai kalamul amri kaga umurni ne al'amru yaqtadi wujub kun gane umurni kuma yana baka matsayin wajibi ne wajibi ne dole ne in za ka rantsa ka rantsa da Allah shi kadai ko kuma kai shuru tunda umurni ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma Allah ne yace inna allaha yanhaqu lalle kage ce inna allaha inna kaga ya kawo ta littaki dan ya karfafa maka magana na cewa tabbas Allah yanhaqu yana ci gaba da hana ku kaga fili mudari ba wai na hakum au yanhaqum ba yanhaqum yana ci gaba da hana ku an wato menene eh an ta halifu da ku rantse biman bi abaikum ubanninku to bai tsaya a nan ba da kaga iya nan ya tsaya sai a ce me sai a ce e za ka iya rantsewa da wanda ba ubanka ba ko sai ce to ku sani faman kana halifan duk wanda ya kasance mai rantsuwa ne fal ya halif umurni to ya rantse da buwa lillah da Allah sunansa ifarsa sunayensa za ka iya rantsewa da su na rantse da alhakimu na rantse da alkabiru na rantse da al'azimu na rantse da alghafuru wannan duka kaga sunaye ne da suke kunshe da sifa tawa ta Allah kuma za ka iya cewa na rantse da alkur'ani na rantse da kalamun lahi kalamun lahi maganar Allah sifa ce ko na rantse da jin ubangiji jinsa sifa ce na rantse da ganin Allah ganin Allah sifarsa ce na rantse da me wani abu da ya zama sifar Allah in ka rantse da shi ya halatta Qur'ani sifa ce kamar ka ce na rantse da suratul baqara sifar Allah ce maganar Allah ce na rantse da suratu yasin amma ba da yasin dinkan ta tsafi ba yasin ta za ni in ba haka ba yasin ba rugurguzawa take yi ba amma irin yasin din tsafi da ake yi to wannan ita kuma ta matsafa ce yasin ɗin Allah ba a jingina ta da komi ba a mata tarnaki ba a mata tabaibayi ba a sa mata ar kun gane domin su sukan sa wa yasin su wata ar wata da wata tarnaki wata kuma a jona ta da wato mukarana a ayi yi ta da arwaukanai eh to kaga wannan shirka ce ga Allah yin irin wannan yasin din yi wa Allah shirka ne ka karanta yasin zalla don biyan bukatar ka halal ne ka karanta yasin din zalla ita kamar yadda Allah ya saukar don neman biyan bukata ko don neman tsari wannan duka abin da kake bukata ka karanta sifar Allah ce maganar Allah ce ayoyi ne na Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta amma ka haɗa ta da wani abu ko kuma ka biyo mata ta baya ko kuma ka juya ayoyi ko kowane mubin sai ka kawo wani abu ka haɗa to wannan ka zama mushiriki a lokacin kai ba musulmi ba ne to sufar Allah za ka yi rantsewa da ƙwa'ani ɗungurungun za ka yi rantsewa da kowace sura cikin tsororin alƙwa'ani za ka iya rantsewa da kowace sifa daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala amma ban da annabi kowaye daga cikin annabawa ba a rantsewa da shi ban da mala'iki kowaye daga cikin mala'iku ba a rantsuwa da shi ban da waliyi ko sahabi ko wani waliyi ko wani salihi domin kowane sahabi waliyi ne kuma bayan sahabbai akwai waliyai to ba a rantsewa da kowa sai da Allah kun gane wannan to Allah taimake mu in kuma ba za ka rantse da Allah ba ka yi shuru har a ce ba ka da gaskiya tun da ka ka rantse ya fi sauki wani bawan Allah Abdullahi dan Umar ne in ban manta ba yake cewa la'an halifa. billahi kaziban ahabbu ilayya min an a li ghairi llahi sadiqan ko ma'anar magana yace da in da da Allah akan ƙarya wallahi ya fi mini akan rantse da wani Allah kuma akan gaskiya domin rantsuwa da wani Allah ko da gaskiya ne ka faɗi sai ka rantse da wani Allah shirka ka yi. amma in ka rantse da Allah akan ƙarya ka ba'ira ka yi. kun gane wannan shi ya sa ya ce wallahi shi gara ya rantse da Allah a kan akan a kan ya rantse da wani Allah a kan gaskiya to wannan fa ba wai hakan din an baka umarni ba ne. girman haɗarin da rantsuwa da Allah a kan ƙarya magana take nunawa ka san dai mutumin da zai rantse da Allah kuma ya san ƙarya yake yi matuƙar rena Allah ma ka kira sunan Allah ka rantse da shi kuma ka san ƙarya kake don ka mallaki dubu ɗayan wani wallahi tallahi na ba kudin nan na bayar wallahi kasan Allah da girma yake a wurin nan sai da na tusa kudin nan na bashi filin nan inda yana magana da zai yi magana aji ba haushe da iya magana wai filin nan to ai filin zai yi magana kai ne baka san zai yi magana ba eh yau mai zintu haddisu akhbaraha don ranar da ƙasar za ta yi magana zai zo ranar alkiyama yau mai izin tuhaddisu a ha. limaza li an na rabba ka au halaha. don ranar ubangijinta zai mata ilhamar wa'ayi cewa ki faɗi abin da aka yi a wurin ki duka eh a nan ya yi zina a nan ya yi wari a nan ya yi tsari a nan ya yi tsata a nan ya yi ratsarwa ne a nan ya suka haɗa kulle-kullensu a shari'a sai suka je suka wa ne da hujjojin ƙarya suka ɓace mar haƙƙinsa a nan kowane fili abin da aka yi kutun-kutun filin da duk aka yi abun sharri ko mara kyau na rashin gaskiya filin sai ya faɗa haka kuma wanda aka yi magana ta alkhairi a nan suka zauna suka yi shawarar taimakon wani suka taimaka masa kuma ya ji daɗi Allah a nan suka zauna suka yi shawarwari yadda addinin Allah zai ci gaba kuma sun yi sun zartar addinin ya ci gaba a nan suka yi shawara ya za mu yi musulhunta tsakanin wane da wane suna gaba kuma suka ci nasara suka je suka sulhunta su a nan duk ko ne aka yi na alheri filin zai magana amma ya kaji mutum akan karya wallahi bushiyar nan da tana magana filin nan da yana magana da ya faɗa kuma ƙarya yake yi to wannan ya rena sunan Allah ne Allah ya kare ni wa yu'addabu duk mutumin da yake rantsewa da wani Allah shari'ar musulunci ta ce a ladabtar da shi yu'addab a ladabtar da shi kamar yaya za a ladabtar da shi imamu malik a tafiyar fahimtar taladartarwar ba a ayyana ta ba aka ce ga abin da za a marbula da kaza ko kuma ya ba da kaza iya abin da shari'a ta duba a alƙalin wannan zamanin shi zai duba wani irin abu mutumin nan za a mata ya ji a jikinsa gobe ba zai ƙara rantsuwa da wani Allah ba daga zarar wato hizba ma'ana masu kula askarawa yana wucewa kawai ne ya ji kate aradu sai ya dan ka sai a zo a kawo ka gaban shari'a ya rantsa da wani Allah to aladattar da shi alkali zai dubi mutumin domin ladabtarwar ta danganta da yanda mutane suke ka san jama'a mutuncinsu da ƙimarsu da ɗaukar nauyin azaba a gurinsu ya bambanta ko ba haka ba ne haka yake wani kawai idan aka kawo shi tsakiyar masallacin nan an cika aka tashe shi yake yanzu kaiwa ne a yadda ake mutunta ka a unguwan nan muna ganin ka masani fi sabilillahi a ce kuma karen tsaye da wani Allah amma wallahi ka ba unguwan nan kunya ka dube shi ba Allah ka duba yadda ya haɗa gero don Allah jama'a ku kalli bawan Allah na don cijo na yanzu waye zai ce zai na Allah in ka ganci dai ka san ya yi alamar zai mutunta Allah don Allah zai iya hana ido da jama'a to wallahi wani dan iska in dai don wannan za ku yi masa gobe ma karawa zai to irin wannan dottijon ko haka aka rar an gama ladabtar da shi gobe wallahi yana niyyar zai irin wannan rantsuwar in ya tuna kaga iya ladabtarwar ta kenan wani kuma wallahi sai ya ji a jikin shi wani sai ya ji a gida wani kuma sai ya yi asara don wani shi in ba asara ya yi ba shi bai damu ba amma in ya san za a taba shi a jika ya ce to wallahi tun da kai haka ya ka ba da dubu a sa a susun bai tilmali tun da kai ɗan iska ne ba ka san Allah ba to wani bayan zai kudinsa zai tabo wallahi za ka ga in ya zo zai ma ya duba ba askarawa kusa eh kowa wani kuma bulala wani kuma kawai zaginsa za a yi ɗai eh, amma ka cika mutumin banza wallahi to lokacin da za a ce masa ya cika mutumin banza nan cikin mutane shi an gama marulaƙanci don mutum ne mai kunya mai baya so a ce mutuncinsa ya zuba aka yi masa irin haka to sai ka ga gaba ɗaya baya so an fahimci wannan mm. to wayo adda wannan kalmar ka ɗauke ta a matsayin ijiki hadin alƙali kar ka zo ka ce wani irin ladabi ne a karmaka Allahu wannan ya bambanta daga yanayin zamanin da kuke ciki da kuma yanayin mutane kowa da irin yanayinsa za a yi mar ladabi da kuma yanayin zamanin da ya zo za a yi wa mutum ladabi man halafa bi walaƙi malam sai ya intiƙali daga rantsuwa da Allah da kuma rantsuwa da wani Allah da kuma rantsuwa da saki shi rantsuwa da saki ai wani abu ne wanda ba Allah ba ko amma ba wata halitta ce mai zaman kanta ba to shi yasa shi ba a sa shi cikin rantsuwa da wani Allah amma an sa shi cikin abun kyama mutum ya ce wallahi in dai har ban maka ba sai ya ce wato akan aurensa habawa ne kai in dai har ka gaban cika ma alƙawari ba sai ce matarsa ma ta saku kawai to wannan ya yi rantsuwa da saki to me hukuncinsa au itaqin ko kuma yantarwa yace in ba haka ba bawan sawa ne ya intu ko baiwar sawanci ta intu in har bai yi ba ko kuma in har yayi na rantsuwa kana ne. ko in nayi ko kuma in ban yi ba kun fahimta ya danganta daga yanayin abin da za ke rantsewa a kan ko yaya idan ya rantse da in ban yi ba sai ya ce a kan aurensa sai bai yin ba to tun da ba da Allah ya rantse ba auren ya mutu ko bai mutu ba in bai yi ba ya ce a kan wato igiyar bautar da ke hannunsa na wane ya yantu sai bai yin ba zuwa nan, bawan ya'yantu ko bai yantu ba to sai malam ya ce wa yalzambu yakin ya lizince shi yancin ya lizince shi matar ta ku bawan ya'yantu, in har ya yi irin wannan rantsuwar amma da sharaɗin in yayi abin da yace ba zai yi ba to ka tafi in yayi abin da yace ba zai yi ba to ya entu ko ta entu in yaki yin abin da yace zai yi ka tafi sai ya kasa yin abin da yace zai yi ta entu ko ya entu kun fahimta don haka yalzamu wala suniya matukar da yi istisna'i ba shine suniya yaya ya yake in sha Allahu zan zo wallahi ko kuma wallahi zan zo in sha Allahu to sai bai zo ba sai a ce ya yi kafara kun fahimci wannan to in ya sa iskisina'i ya samu madogara in bai yi ba to Allah ne bai so ba kun fahimci wannan Shi shine yace matukar wala suniya bai yi istisna'i ba to wala ta illa fil yamini billahi azza wa jalla malam yana so ya sake dora mu akan wata wato ma'auna wanda za mu auna rantsuwoyi mu gano akwai rantsuwar da ake mata kafara akwai rantsuwar da ba a mata kafara kun gane wannan to duk mutumin da ya rantse da Allah bai yi ba ko kuma yayi in ya rantse akan ba zai yi ba sai yayi ya rantse da Allah akan zai yi sai bai yi ba ya bayar ashe bai bayar ba zai bayar sai ki bayarwa zai zo sai ya ki zuwa ba zai zo ba sai ya zo to wannan in dai da Allah ya rantse to zai yi kafara to in yace na rantse da faramfara ko kuma da bakin maciji ko ka wannan ana kafara ya za a yi wa abinda da ba da Allah aka rantse ba kafara shi wannan rantsuwar ya bi karfin kafara ya wuce matsayin kafara wannan sai dai istighfar kun gane wannan abinda ake masa kafara wanda aka rantse da Allah amma wanda aka rantse da wani Allah ya wuce kafara sai dai istighfari da tuba kamar mutumin da ya yi da babu abinda za a yi ya zama musulmi sai in ya tuba ya sake kalmar shahada to shi kuma wannan babu kafarar da zai yi ya dawo ya zama wannan laifin ya kau sai in ya yi istighfari Allah ya fi ma kun fahimci wannan wala ta illa fil yamin al yamin bi man billah azza wa jalla aw bi shay'in min asma'ihi wa sifatihi ko kuma yaren sai da wani abu daga cikin sunayen Allah Allah wallahi warrahman warrahim wa rabbil ka'aba kun gane wannan to duka wannan sai karen karense da sifa to wannan yayi ko karen karense da suna wannan duk zaka iya yin kafara wa man istafna fala kafarata alayhi idza qasada al-istisna mutumin da ya istisna'i ba ya da kafara a kansa in har da yi abin da ya ce zai yi ba in har ya yi abin da ya ce ba zai yi ba in har ya ƙi zuwa abin da ya ce zai je in ya ƙi ba da abin da ya ce zai bayar kun gane in ya tabbata bai ba da abin da ya ce ya bayar ba to shi wannan in dai har da ya bari wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa zan zo in same ka bayan sallar azhar insha Allah sai bai zo ba sai wane to Allah kai hakuri ba a tsaya tsaya ka je ka ji da kafarar gaban ka ma kawai yawa inda karin bai baka zo ba ka je kai fama da kafara ka ni yanzu ba na ma bukatar bayani a gunka eh to wa ce ma zan yi kafara bayan na ce maka insha Allah kuma ka jira mana ka ji abinda Allah ya gitto mini ban zo din ba na tashi zan taho kawai ne na ji ana kuka a cikin gida yaro ya faɗi yana makarkata malaria ta ruge shi muka tafi asibiti mu ne ba mu samu sallama ba na samu kan al'amuran sai yanzu kaga Allah ya so ya zo Allah bai so ba to amma don Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da wala taj'alullaha qurubatan li aymanikum kada ku sanya kuma Allah ya zama garkuwar rantsuwarku wallahi tallahi kudin nan habawa ne ni fa na san ka ba kudin nan yanzu ina baka su gashi kai min alƙawari dai ko lahadi zaka bani to wallahi ina tabbatar maka tsoro nake ci kar ka yi min abin da ka saba kace wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa hu ka ji dai rantsuwar dan musulmi ko ka ji rantsuwar dan musulmi yace to wallahi zan baka insha Allah insha Allah wai saboda ya ji a karatu an ce insha Allah ba a mata kafara sannan kuma a ce shi da nufin yayi amfani da sunan Allah ne ya damfari wani to Allah ya hana la taj'alullaha urbatan bi aymanikum anta ba'u don wai ku kubuta sai ku sanya sunan Allah ka za akwai wanda zai yi amfani da sunan Allah don ya yi zalunci to shi yasa yace wato idza qasada al na? in fa yayi nufin wannan na, da nufi in Allah ya so ba abin da zai hana ni zuwa sai in kaddarar Allah ta hana ni shine manufa kenan amma wai kaddararwar kanka kawai ka kaddara tun a lokacin ma ka san kawai me na gaya ma na ce maka inda yawa ne ne ai kasan shi ustazu ne kana gaya mara Allah kawai ne ya sallama ya ka gani yanzu inda tsaya muka yi muna ta juye-juye ba zai ba mu ba amma ka ka da na rinse ba shi gobe don uwar da aje mai na aje gobe da ba shi kuma yana takura ne in ce insha Allah shi ustazu ne ya san insha Allah zai ba ka fara hijira to Allah ya ce to mallam ya ce to banda wannan sai dai inda nufin istisna'in tsakaninka da Allah ya shi wa qala insha Allah wa wasala hadi yaminihi qabla an yasmuta kuma ya faɗi insha Allah din bayan yayi wannan ainihin insha yan rantsuwar bayan ya gama rantsuwa wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa zan kawo sai ce insha Allah tun da shiru ba kun fahimci wannan wato kala insha Allah wa wasalaha ya fada ta biya mini da rantsuwarsa abla an yasmuta tun kafin yayi shiru amma sai da yace wallahi tallahi zan zo dan aka yi kabila sai ce insha Allah na manta ban ce maka insha Allah ba to lam yas to lam yasil hadi yaminihi kun gane bai sadar da wannan kalmar ta insha Allah da rantsuwarsa ba wa illa in ku har mutum bai sadar da ita da insha Allah din ba lam yanfa'u ba zai amfane shi zalika yin haka din daga baya wai ka dawo ka ce insha Allah wannan insha Allah na daga baya wani abu ka tuno wato ka kulla wani abu ne don haka ba a yadda ba amma insha Allah take bayan rantsuwa malam yake ba zai maka amfani ba sai in haka kai amma sai bayan ka yi shu har an yi wasu kalamai sai ka da ka ce insha Allah ba wani to yace lamyan fa'o zalika haka ba zai mara amfani ba akwai wanda suka tafi akan haka hujjar da suka kawo illa wato wala menene wala taqulanna li shay'in kada ka cikin suratul kahfi aya take kada mutum ya faɗi wani abu ya ce inni fa'ilun zalika gadan ne illa an yasha Allah wato kada mutum ya ce zan yi wani abu gobe shi daga baya ce illa an ya sha Allah sai in Allah ya so to wannan dalilin kuma wayancan din ma da shi suke kafa hujja don haka a takaice dai mutum ya zama na a lokacin da yake rantsuwar yana gama ta sai ce insha Allah lokacin da kace zan yi abu kaza to kar ka yi shiru kace insha Allah ba zan je ba kar ka yi shiru kace insha Allah ba zan bayar ba kace insha Allah zan bayar kace insha Allah kun fahimci wannan har mutum ya kuskure ce zan yi abu kaza gobe jibi kuma kaza kamar yanayin ainihin tsarin kafirai sai su zo su tsara wajen na shekara guda tsarin sha Allah a ciki ko kuna je suna ta by da gidan of God eh eh a watan kaza za mu yi abu kaza shi kuma zai ci kudi kaza shekara nan gaba ɗaya jumla abinda za mu kashe dubu kaza miliyon ziliyan kaza don haka ɓangaren jiha kaza akwai hanya da nauyi kaza za a yi ta zan kuma za a yi musu gogula dubu miliyon kai bisa ƙarya ba ko insha Allah kai Allah ya hana ka mi fa'ilun zalika gadan oh illa an sha Allah gobe ma kada ka gogora ka ce gobe zan yi sai ka ce insha Allah in Allah ya so za ka ci an ci wannan to sai ya ce ni eh? eh wal aimanu billahi arba'atu rantsuwa da Allah guda nawa ne wal aimanu billahi arba'a rantsuwa da ake da Allah hudu ne cikin hudu din akwai fayaminani tukassirani biyu ana musu kafara biyu daga ciki ana musu kafara a cikin hudu saura nawa saura biyu to wanne ne ake musu kafara wa huwa an ya halifa billahi shine mutum in ya rantse da Allah in fa'altu in har nayi to bai yayi ba sai ya yi kafara au ya halifa la yasalanna ko kuma ya rantsa ce wallahi sai nayi to in fa har bai yi ba yi kafara kun fahimci wannan yace ba zai yi ba to in yi yaya matukar da Allah ya rantsa zai kafara ko yace sai nayi to in bai yi ba ba yi kafara wato wayanina ne sai biyu la tukaffirani wanda ba a musu kafara idan kuma a cikin hudu saura nawa a'a eh biyu ana musu kafara sai ce wa yamina ni sai biyu la tukaffirani ba a musu kafara dan saura nawa saura babu ko to ayyace la kafirani ba a musu kafara su wa'annan ihdahuma labawul yamini na ɗayan shine ya tsashiyar rantsuwa yaya ya tsashiyar rantsuwa ta take tana nan malamai sun mata fasarori amma ga zai ta malam wa huwa an Haifa ala shay'in yadhunnuhu zarika fi yaqinihi bayyana yatabayyana lahu kilahu to fara kafarata alayhi wala isma <coughs> shi malam yadda ya fassara ya ce mutum ya rantse da Allah ala shay'in akan wani abu ya zunnuhu kazalika wanda yake zatonsa kamar haka kullum ina mana misali sai in ce kamar mutum ya hango farar akuya daga nesa sai ce ga tinkiya canki haɓa don lawa ne wancan ce tinkiya wallahi tallahi tinkiya ce wannan ne kwarai da gaske wallahi tunkiya ce shi a zatansa ne don tunkiya fara ce ko to sai da ta iso kawai ne ya ga kafo sai ya ga ashe akuya ce cikin na lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe akuya ce kuma har na yi rantsuwa to ba komi ba ka fara, ba zunubi don kana da yaƙini kai a tabbas wato tunkiya ce ko kuma ka ango namiji ya sa kayan atamfa irin zannuwan mata sai ka ce kaga wata mace can wallahi na gano ga ta can haka ce haɓar za Allah mace kuma ta bi nan da rana ce wallahi tallahi ga ta can mace ce da rana cikin cikin jejin nan ke wallahi kuwa sai da suka iso kawai suka ga namiji ne da ba to wannan ba zai kafara ba da rantsuwan nan kuma ba ya jama'a nufi. kun gane wannan to ya ce ina wuri to fala kafara ta alaihi wa isma wal'ukwa mun ji ɗaya daga cikin wanda ba a mugu kafara to sai ta ƙarshen alhalifu mutumin da zai rantse muta'ammidan lil kadhibi da gangan ya rantse akan kan aw shakkan ko kuma kokonto yake ko haka ne ko ba haka ba kawai sai kundun ya rantse ba da tabbas ba ba ya ta dabbatin haka ne bai da kuma ɗin ba haka ba ne amma dai ya rantse don a gaskata shi wannan kuma shi kwata-kwata ma ya san ƙarya yake da gangan ƙarya yake amma kuma ya yi ta'ammudin rantsuwa shi ne amida mai ƙarfi wanda ya ƙarya ya kuma rantse mata da gangan ko kuma wanda yake shakka hakan da ya faɗi gaskiya ne ko ƙarya ne yana cikin bainal haqqi wal batil a matsayin Ko wannan ba kafara sunan ta'asimun mai wa Allah wala tukaffiru zalikal kaffaratu al kafaratu. kaffara wala tukaffiru zalika ba ta kankare wannan dunubin kun fahimta kuwa alkafaratu din shine fa'ilin kun gane wala yukaffiru zalika ba zai kankare wannan ba wai bari to in yi azumin kwana uku a'a yana nan wannan zunubin bari in yanta yana nan zunubin bari in ciyar zunubin yana nan menene kafararsa shi shi bai da kafara illa an ya tuba sahibu sai dai ma'abocinsa ya tuba kawai shi yasa malam yace wali tub ya tuba min zalika daga wancananka rantsuwa da gangan akan ƙarya rantsuwa akan shakka ya tuba ilallahi zuwa ga Allah subhanahu tsarkakakken sarki wata'ala maɗaukaki wanda babu wata halittar da ta kere burbushinsa ya kere dukkan halittu to yanzu malar zai mana intikali insha Allah wanda kuma sai rana ita yau wato zai mana intikali zuwa ga ne zuwa ga abin ake ce masa kafara ne ya ake kafara da yaya ake yinta to insha Allah sai rana ita yau za mu ci Allah ya taimake mu da taimakon sa ya tsare mu da tsaron sa ya kare mu da kariyarsa don kuwa mu ba da haɗin kai a kan littattafan cikin har mu yi gaggawar zama malamai mu rika barin cikiwa a baya babu yadda za a yi kamayance ka zama maye a ilimin addini ba ka da fikir. ba maye mace yin abin nan ba kun gane wato a hausa yin an ce kai wannan mayan yin kota ne ya kware wajen sassaka kota kun gane to eh, idan aka ce maka kawai ai tsangayen nan akwai mayu to akwai makaranta akwai mahaddata kenan kun gane masu cin kuri da kunsa wakafi da aya kun fahimci wannan to shine ma'anar maitan ba wai maita irin wanda kasar hausa suke kyawa ba to in kana so ka kware a addinin ka to ka zama fasfi ta jezin fikir. kar ka yi wasa da shi abinda kawai za ka gabatar a gabansa kafin shi ne tauhidi duk mutumin da bai da aƙida ko ya yi zikiru ya yi hadisai ya yi tasirai ya yi ruga ko ina inda ba aƙida duk shirme ne kamar mutumin da ya fara kondisho da tako sai ya ce zai yi bene hawa uku da sumunci da kwanciri zai zauna? eh a kan taɓo? tubalin taɓo ya yi garbolo irin na mori, sai ya yi position ya ciki biyu sai ce bari ya tsora saman ya yi dekin na kwanciri ya sa filoli ya tsora yanzu kan zai bene hawa uku a kan tubalin taɓo to wallahi duk mutumin da bai da aƙida addinin ko menene zai yi kawai kamar ya dora kan tubalin to ne ma kun gane to mutum ya dage matuƙa wajen fahimtar aƙida sannan ka fahimci fiqhu shi zai an tayo ka wajen fahimtar tafsiran ayoyin ƙur'ani na gefen shari'a shi zai an tayo ka wajen fahimtar tafsirin hadisan manzon Allah na gefen shari'a da shauransu kun fahimci wannan Allah ya taimake mu da taimako don akwai ɗalibai da yawa wanda an ruɗa kwakwalensu ana nesanta su da karatun fikin kuma wallahi hakan din ba ƙaramin ribatar ku aka yi ba ta hanyar haramta muku fahimta a addini malaman da suka yi wannan sun ƙware sun fahimci yadda hadisan suke ne fa kowace kalma a nan idan malami ya zauna zai kawo maka ta, zai kawo ma ta amma kai kare na akwai kasar da malamin da yi wa al'akhdari aliki da ayoyi da hadisai yake sai da ta kai ta kawo a kasarsu ɗaliban jami'o'i wanda ake karantar da su a ajujuwa suka rinka ɗiban irin wayannan littattafan suna zubarwa a bola suka rika ɗaukar littattafan biyu suna ƙonawa saboda mai saboda an yi musu mummunar hudu ba mummunan wa'azi ana so wai ka za a nuna musu girmama ƙur'ani alhali kuma an rusa musu fahimtar ƙur'ani ana so a nuna musu wato girman hadisai kuma an rusa musu yadda za su fahimci hadisa to Allah ya mana gargakatar da dacewa sai dai Allah ya ba mu dadar shi yadda muka daure muka dawo muka cika alkawari ranar budewa aka bude da mu to Allah ya sa mu tsore in ba wani uzuri ba ya zama na koda yaushe kuma muna bibiyar wannan littafi har zuwa ƙarshe insha Allah yanda kuma har da wannan za mu sanya askari da haka da haka ko kuma mu ɗan sa wasu daga cikin na fikiru domin duk fikirun da muke har yanzu ba mu sa gefen littattafan fikiru wanda ake yin su a waƙe ba ko kaga ba mu yi rushd ba ba mu yi ibnu ashir ba ba yi misbahu ba ko duka wayannan ba mu yi su ba kuma suna nan gaban mu matukar mana da rai ba domin suna taimaka maka hujja ta ke kawai eh, idan aka zo aka yi ma tambaya eh, idan aka ce maka yanzu idan mutum ya mutu da ya mutu yana da yaya ko wani yana da kai yayu wanda suka hada uba daya abin nan kai wanda suka hada uwa daya da wanda suka hada uba daya da wanda suka hada uwa daya uba daya waye zai gaje shi eh uwa daya uba daya ya kore sauran ko to amma wanda suka hada uwa daya ba zai samu ba to idan kuma aka ce a'a shi da aka yi cikinsa uwar sai mijinta ya ce ba cikinsa ba ne cikin waye ke oho dai ni dai ba cikina ba ne ba ni na yi cikin ba ta ce wallahi shi ne aka je gaban hukuma a ce za ku rantse ku yi li'ani miji ya ce ni zan yi ita ma ta ce za ta yi suka yi li'ani kowa ya rantse ta ce wallahi tallahi cikinka ne in ba haka ba kuma la'antar Allah ya tabbata a kaina wallahi tallahi ba ciki na bane in ba haka ba bushin Allah ya tabbata a kaina suka yi wannan rantsuwar sai a ce to ku daga nan kuma auren su ya rabu fa ko bai ce ya saki ba wannan liyanin ya raba auren su sannan kuma yanzu ba ƴaƴansa bane ko da sun fito kamar kunu da kunu ko kamar tsagin kara da kara ana gani kawai za a ce wannan 'ya'yan wani ne to duk da haka ba 'ya'yansa ba ne a shari'a ta ko zai yi sha'awar su ko in sai ta haifi yan biyu da ta haifi yan biyu sai aka zo aka ce maka to yanzu wannan yan biyu din shaƙiƙai ne ko li'ummai ne eh sai aka ce aka ramar da ya rasu ɗaya ya rasu daga cikinsu yanzu za a raba gado a matsayin li'ummai don uwar ta aihu daga baya yana da li'ummai to su ma wannan kuma ba wani ayyanannen uba an yi li'ani wancan shari'a ta ce ba shi ba ne to yanzu su shakikai ne ko li'ummai ne su ma kamar sauran ɗane ne raba gado sai ka hararo littafin can a waƙe kawai za ka ce wahum a shekatau a ani shi ke nan ka gama da su wahum a shekka sai ka ce shakikai ne kau a ani ɗan biyun li'ani shakikai ne don haka za su danne wanda yake za a ba su gado irin wanda ake ba shakiki kun gane za su zama a sibai ba kamar li'ummai ba su yanzu a sibai ne don su shakikan mamaci daga ka huta shi ya sa yin sawa din yana da daɗi farillan sallah sai ka ga kawo ko a baiti ɗaya kawai ka kawo su sai ka ba da fatawa ba wai ka bayyana ba a ka kawai za ka hararo baitin sai ka ce ka zane kuma mutum ya ce ya zama bincike ya gama bincike ya ga haka ne eh to duka irin wayannan abubuwa da malamai suka yi wallahi yana da amfani Daidai kawai mu yanzu rawanta malantar kusa kusa muke so wai mu mu zama malam take don haka kawai a tafi can a kawo mu a yi nan a kama a harko nan yanzu ma ga lidiyar sun yawa kawai mutum a yi yanzu ba ta kawai ne ka yi ka tura a baka to yanzu yanzu za mu zo kana da wani mamma ba ta ba ne ka ce ku jira in tambayi gobe mutum ya haɗu da kai a matsayin malami an zauna a wani taro sai a tsama ka fata waka ce bari mu shiga da fera mu gani ko gogo ko tiyuta tiyuta yake ko tiyuta ko je yanzu wannan ilimi ne wallahi ba ilimi ba ne ilimi wanda za ka karanta a littafi a gaban malami ba kamar kuma a gurin Allah ilimi ne wanda yake ingantacce ga ladan zama Gala don kallon malaɗin gala don shauraro da kunne gala don tagowa gala don komawa gala don gajiya da kasha ya yi daidai da wanda kawai zai yi an taya an tayo ma kuma baka san ma fatawar ta wane malami za a turo ma ba in kai wasa in ba ka tura da sunan malam wane ba sai a turo ma fatawar da wani shehin shi'a yayi ko kuma wani shehin takadarin dan bid'a yayi ko kuma wani ba ce ko ba mu'tazile ko kuma wani wanda kwata-kwata aqidarsa ba ta ma kama da sunna ba balle ta zama sunna kai kuma sai ka dauka kawai sai ka je ka ci gaba da yi sai ka ce ai na riga an bani fatawa a gobe to mu yi karatu kuma in ka je lahira ba za a kirga ka cikin malamai ba kuma ka ga ko malamai daraja gare su ka dage don ka zama malami ko don warasatul anbiya ima ba za ka dage ba a ce yau ka gaji wani annabi daga cikin annabawa musamman ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai kokari ka zama malami don a kirga ka cikin magadansa don daga annabawa sai su malamai sun ji daɗi matukar masu faɗin gaskiya don Allah ne wallahi suna da matsayi ko to don haka mu dage mu rika karatu kar mu rena fikihun nan mu yi tabarin sa baya wallahi wannan mummunar fahimta ne aka dora ba kai duk malaman da su na bayan nan da suka yi suna sun yi amfani da irin wannan littattafan irin su shehu su manu rufodiyo ko duk in muka duba sun yi wallafa sun bi irin waɗannan littattafan ilimin su ya shahara amma idan ka ɗauki fassarar da ba ka da magabaci kan fassarar to za a yi kundin bala kuwa Allah ya kare ni nan za mu tsaya insha Allah da muka fare shi daidai Allah ya ba mu ladanci kuskure kuma Allah ya afi mana Allah ubangiji ya ba mu ladan yanka da muka ci gaba da da muka gabatar wato a cikin wannan ranaku na lahiya kuma sadakoki da muka yi na nama da fatun lahiya da kanu da abin da ya kama da haka Allah ya sa karɓaɓɓe ne a Allah wanda kuma da yana layya Allah bai kaddara masa bana ba Allah ya bashi ladan saboda kyakkyawar niyyarsa waɗanda kuma suka taimaka wa waɗansu bayin Allah suka yi lahiyar to su ma kamar yadda suka yi wannan taimako Allah ya taimake su waɗanda suka taimaka wa wasu bayan Allah da abinci su ma Allah ya ciyar da su abincin aljanna kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ya biya masa mai mummunar manufa Allah ya canja masa wanda yake da wani kuduri tsakaninsa da ɗan uwansa musulmi mummunan kuduri ko mugun zato domin ba abin da yake tarwata rayuwa kamar ina zato zato na to Allah ya cire zato a cikin zukatanmu inna wa zanni wanni ismun domin yawanci rabin abin da ake yi na zace zunubi ne to Allah ka daidaita tafiyar mu ka sanya kauna tsakaninmu ka sanya soyayya tsakaninmu Allah ka cire mana irin abun da shaidan yake sanya mana na tunanin cewa yanzu matsayinmu ya wuce ɗaukar ilimi ai mun fahimci komi to Allah ka cire mana wannan domin shaidan ya fi son mutum ya bar makaranta ya shiga harkar duniya kawai shi yanzu ya wuce riƙe littafi ya je makaranta matsayinsa ai yana shawararun su ne su ne kullum in na je ɗaki sai na bibi karatun shekwa ne da wane to shekwa ne da wane kuma makarantu ya bibiya kai ma ka yi ƙoƙari ka bibi makaranta daidai da kai har ka yi amfani da wannan lokacin ka shi ma kai ma wasu su yi amfani da abin da za ka yi sannan babu laifi ka yi amfani da shekwa ne da shekwa ne din bayan ka je na ka tafiya na ka tattakin na zuwa makarantar kanka domin shaidan ya shawo kanmu tun da akwai abubuwa da yawa mu yanzu ba de mun taka mun je makaranta ba a za mu shaurara to wannan shaidan ne yake sa mana shi Allah ka dawo mana tunanin ɗaukar littafi mu je mu yi namu tattakin ka sa a nizanin mu mun zama ya masu karatu da littafi mun je makaranta gaban malam Allah ka sa mu a ciki ba unguwar da ba malamai yanzu cikin ɗalibai akwai daidai da kai cikin tsoffi akwai daidai da kai kullum jan hankalinmu don mu gudu tare mu tsira tare ne wallahi in ka je makaranta ba malam ka kara ba in ka ki zuwa kuma ba malam ka raga ba soyayya ce irin wanda Allah ya sanya wa annabawa ya sanya wa malamai annabawa suna son al'umma ta gyaru shi ya sa suke yawan gargadi malamai ma da suka gaje su suna so al'umma ta gyaru shi ya sa suke musu gargadi kuma wannan shi yasa annabawa suka yi bakin jini to wannan kuma shi ya sa malaman ma suka yi bakin jini Allah ka kare mu hasbunallahu wa ni'mal wakeel bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين biyu ne